Ga wani ɓoyayyen sirri a wayar Android da ba kowa ne ya san shi ba. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. A cikin wannan bidiyo zan nuna muku wani ɓoyayyen sirri wanda ba kowane mai amfani da wayar Android ne ya san shi ba. Kamar dai yadda kuka sani wayar Android babbar waya ce da take da abubuwa da dama wanda mutane da dama suna riƙe da ita amma kuma akwai wasu abubuwan da ba su san amfaninsu ba. Hakan ne ya sa muka ga ya dace mu dinga zaƙulo da wasu abubuwan wanda suna kan kowace irin waya ta Android in dai wayar ta haura daga version 7, 8 zuwa sama. Ku dinga zaƙulo da ire-iren waɗannan abubuwa domin mu dinga nuna muku amfanin su Domin kuwa abubuwa ne da suke da amfani kasancewar dukkanin abin da aka yi shi akan waya to yana da amfani a wannan wayar. Saboda haka yau za mu yi bayani akan do not disturb wato wannan abun wanda a kusan kowace waya in dai Android ce ta kai daga version 5 sorry daga version 7, 6, 8 zuwa sama ta kano Infinix da sauran kowace irin waya ma tana zuwa da wannan abu. Wannan future na Do Not Disturb wanda mutane da dama suna ganin su a wayar su amma kuma ba su amfanin sa ba. da haka za nuna muku amfanin sa kamar dai yadda kuke gani. To kamar yadda kuka sani wannan Do Not Disturb future ne da yake amfani a wayar Android. Wato idan kana so ka yi amfani da wayar ka so kuma baka so kira ya shigo, message ya shigo ko wani notification ko ma dai kowane irin sako ne baka so ya shigo ko notification ko kira ko alam da dai sauransu to sai ka amfani da wannan sai ka ci gaba da amfani da wayarka wani abubuwan ba su shigo ba wasu za a ce ai kwara ka sata asylum in ya so sai ka amfani kamar amfanin su silent a'a ba amfanin su ɗaya ba kamar yadda kuka sani shi silent idan ka sa a waya to kira zai shigo kako idan kana wani abin dole kira zai shigo ma kuma zai iya katsar ma da wannan abin na kake amma idan ka sata wani abu to babu kiran da zai shigo misali kamar ni yanzu da nke screen recording to zan yi bidiyo ina yawan sa shi a wannan do not disturb wanda kira message alarm da sauran wasu notification duk ba su shigo ba amma idan silent ne to za su yi ƙaran ne ba za a ji ba sannan kuma idan ka sa ta a airplay mode wato wannan zai kasance ka katsar da network ɗin kuma kila abin da haka yana buƙatar network kun ga anan ma bai amfani ba saboda haka amfanin wannan do not disturb ɗin kenan idan ka sanya kamar haka to kenan ka rufe wayarka ta yanda saƙuna message notification alarm da sauransu duk ba za su shigo ba amma kuma idan an kiraka daga can kiran zai shigo kai ne dai ba zai shigo ma'anan ba wanda da zarar ka buɗe za ka ga kiran ya faɗo maka wane wane ya kira ka idan nan ba ce ma idan mesan ne kun ga kenan yana da amfani sosai da sosai ba da haka za ku iya saita shi duk lokacin da kuke so idan kana so kawai ka danna kansa shikenan ka buɗe idan kuma kana so ka saita ita ciki za ka danne kansa ne kamar haka sai ka shigo za ka iya zaben dukkan abubuwan da kake so ka saita misali idan ka shiga cikin nan to za ka ga ga ɓangaren kira nan ga bangaren mesin nan ga kuma conversation dukkan wanda kake so kawai za ka danna kansa ne sannan kuma ka iya saita masa shedul wato ka saita masa lokacin da kake so ya yi misali nan da lokaci kaza ya shiga da kansa to shi ma za ka iya saita akwai saita-saita dai da dama a cikinsa kamar yadda kake gani gashi nan kamar yadda kuke gani za ku iya saitawa ta inda sawun ne ba ku ji ba ko abu ne ba zai shigo ba duk gashi nan za ku iya saitawa kamar yadda kuke gani to wasu za su duba idan sun duba anan za su ga ba su gan shi ba to hakan ba matsala bane kai za ka shiga setting na wayarka bayan ka shiga setting sai ka shiga wajen sacin a setting sai ka rubuta do not disturb kamar yadda kuke gani a haka to da kun rubuta zai fito kai tsaye sai ku yi amfani da shi ta hanyar nan sai ku buɗe shi ko kuma ku rufe shi idan har ba ku gani a saman notification ba ɗinku ba to wannan shine kaɗan daga cikin amfanin wannan do not disturb ɗin saboda haka yana da matuƙar amfani kuma kaɗan daga cikin amfaninsa kenan kasancewar yana kan kusan kowace irin waya ta android To da fatan an ji daɗin wannan bidiyo, ƙarshen wannan bidiyo kenan. Na gode.